بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki wanda ya nuna mana wannan safiyar ta lahadi ta biyu ga watan zulƙada a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da takwas ga watan tara shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na biyar a cikin kitabul jami' a wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik babu ma ijila'il fi yahudi min madina babin da zo zai mana bayanin ijila'il yahud tattara yahudawa baki ɗayansu su a fitar da su minal madinati daga birnin madina tun da birnin madina birni ne mai tsarki bai kamata kuma a bar waɗanda ba su da tsarki irin yahudawa a ce sun zauna a wannan gari ba shine ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ma annabinsa mai jibin daraja cewar ya fitar da su daga birnin madina har ma ku musulmai kuke ganin hakan ba zai taɓa yiwuwa ba a da nan kuna ganin suna da karfin makami suna da dabaru na yaƙi suna da faɗa aji ma zanantum an ya kharuju ba ku taɓa zaton su za su fita za su iya fita daga wannan garin eh, tafsirin shekaran jiya ba su karan kansu wa zannu annahum mani'atun husunuhum su ma karan kansu suna tsammanin irin katangu da suke da su da badala badala da suke da ita za ta hana musu za ta hana a kai musu hari za ta hana a ke su فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا الله تعالى يجي مستئن ده قد قد ما تتماني وقذف في قلوبهم الرعب الله يجيف صورو أزكاتنس يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين واعتبروا يا أولي الأبصار wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin tan abin nan kwashe yahudawa kore yahudawa gaba ɗaya daga birnin madina fi mali ya bude babu mai zaman kansa akan wannan yace wa da tani an malikin an isma'ila bin abi an na sami umar bin abdul aziz ya qul kana min akhir ma takallama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an qala قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض الأرض اتوا حدثني عن مالك ce ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas in ji yahya ibn yahya al-laifi an isma'il ibn abi hakim daga malamin malik shine isma'il dan abu hakim annahu sami'a umar ibn abdul aziz yaqul shi ya ji umar dan abdul aziz yana cewa kana min آخر ma تكلم به رسول sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم يا قصن شيء دك قرشة قرشة أبن من الله صلى الله عليه وسلم maganganun manzan Allah na ƙarshe a rayuwarsa wanda yake daga shi kuma ya koma ga mahalicinsa shine ya ce ƙatalallahu yahud Allah ya tsine ma yahudawa la'ana Allah ta tabbata akan yahudawa wa nasara haka na la'ana Allah ta tabbata akan nasara watakila ka ce to saboda mai Allah ya tsine musu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce tsinuwar Allah ta tabbata akan su ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda sun riƙe kabarrukan annabawansu ya zama wurin ya zama masallatai wannan ta'addanci da suka yi na a riƙe kabari ya zama wurin yin sallah a riƙe kabari ya zama wurin bauta wannan ba ƙaramin aiki ba ne annabi tsira da aminci allah su tabbata a garshe yana cikin cutar ajali idan ya numfasa ya numfasa ya share zufa daga goshinsa sai ce katalallahu da wa nasara اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مما فعلوا yana tsoratarwa kan abin da suka aikata danyen aikin da suka aikata ice tsinawar Allah ta tabbata a kansu ittakhadhu qubur anbiya'ihim sun riki kabarrukan annabawansu masajid su zama masallaci shi yasa kaida ta musulunci inda aka gina masallaci sai aka kawo kabari aka sa to za a tona kabarin ne a kai shi can wani gefe daban abin ne in kuma aka gina in kuma kabarin ne aka yake a wurin daman tun farko sai aka kawo masallaci aka gina a wurin to ɗaya daga cikin wuraren da za a rushe masallaci shar'an ba maganar mutum ya zo ci ce uku kuna rushe masallaci za a rushe shi ne saboda haka abin da ya riga wurin shi ke da wuri idan kabari ya riga wuri sai da aka yi kabari misali a ce a yi kabari da safe sai da yamma a yi shawarar gina masallaci to masallacin za a rushe kuna ji da ke ko in kuma masallaci aka gina sai daga baya aka zo aka ce ya kamata a yi wani ne wali ne ya kamata a yi mai a sashi a kabari a cikin masallaci a yi mai kabari a cikin masallaci za a tona kabari ne ko bayan an yi shi saboda mai dubi irin tsiruwar da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ima yahudawa da nasara kuma ya ba da dalilin tsinuwar shine ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sai rike kabarrukan annabawa ya zama wurin masallacinsu. sai malamai suke cewa wannan tsinuwa ta hauka hakan nasara nasara ba su da annabawa ai ina ba ta mafi wannan da ke ko annabawan su kaɗan ne ai eh? yana ce abin nan nasara ba su ne suke da dawar annabi isa ba kun da ke ko sai malamai suka ce ya babu cin karo da wannan domin ƙa'ida kowanne annabi yana matsayin annabawa ne in mutum ya ya da annabawa duka ya cire annabi ɗaya daidai wa daidai ne da da bai yadda da annabawan ba duka kuma duk mutum da ya samu annabi ɗaya ya yi bauta a kabarinsa to daidai wa daidai ne da bauta ma annabawan da yi duka don zai iya yi sai suka ce to kuma annabi isa ba shi da kabari tunda bai ma mutu ba kuma ya cuɗa da kyau ko sai malamai suka ce to ba a ganin bambancinsa da nasara ɗan kaɗa da yahudawan kaɗan ne su yahudawa ba su ɗauke su mutane ba amma su sun ɗauki yahudawa mutane da yahudi bai ɗauki ba nasari mutum ba kwata-kwata saboda ka yahuda da nasara yin aiki suka yi sai riƙi kabarurruka to yana aka ce an riƙi kabarin annabi a matsayin masallaci wurin bauta wannan yasa aka tsine ma wanda ya aikata haka to kuma ina a ce wani shi salihin bawa ne aga ba ta taso ba ma domin duk salihan ta kasa duk wani ta kasa duk darajarsa bai kai annabi ba to an yi ma annabi haka kuma shari'a ta hana annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai da yi addu'a ya ce Allahumma la taj'al qabri wa sana yu'bad ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki da za a dinga bauta mishi lura da ke ko to wannan to amma duk wannan bayanin da muke ya za ka hada shi da ayi cikin suratul kafi qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida qala allazina ghalabu ala amrihim sai waɗanda suke rinjaye akan al'amarin su al'amarin su ashabul kafi bayan an gane su an tabbatar da su ne an yi kace na ce waɗanda suke rinjaye sai suka ce lanattakhidanna alaihim masjida za mu riƙi wurin ya zama masallaci sai abu ja'far muhammad ibn jarir tamari tabari ce ka kallaci ayar sosai qala allazina ghalabu ala amrihim waɗanda suke rinjaye to ko tunda waɗanda suke rinjaye ne zai yi wa ma'an daudi su rinjaye zai yi wa masu fada a ji karfin mulki ko da ba addini suka sani ba yasa aka kira wurin da galaba aka yi kun fahimci wannan da kyau ko eh yauwa saboda haka galaba aka yi rinjaye aka yi an fi karfin wasu ne isa suka ce a yi masallaci sau haka aya ba ta taɓa ba da dalilin cewar a yi masallaci a kabari ya za ke da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh? wani dogon tarihi ne ko kabarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam baya cikin masallaci ba cikin masallacinsa yana cikin gidansa ne kuma a har yanzu ba wai a da ba a har yanzu nan da nake magana da ku kabarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cikin ɗakin na na Aisha ne radiyallahu anhu ana aka dau ana aka binne shi daya ita kuma na biyu kuma shi ɗakin na na Aisha yana cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na uku yanzu ƙari da aka yi maharam ɗin Madina ƙari mafi girma da aka yi na baya bayan shi ne na zamanin malik fahad wanda yake a tarihi ba a taɓa yin ƙari mai girma irin shi ba ko da aka zo masallacin gidan mazallar salama ba a shigar da shi cikin an jingina shi da masallacin ne shi yasa ga ba a kewaye gidan ta ko ta ina ba ina fata mun gane wani da ke ko wannan dai wanda ya je gani zai fahimci cewar gidan manzo salama ba a cikin kabari don dole abin mai tauhidi kariya sosai da sosai salam imana eh, ba shiga ba kofa shiga kwata-kwata hmm. a hakan magana ganin mutum yana ɗauri aka sa karfe aka sake sa karfe aka kewaye so duk yadda mutum yake ga taɓa hannu sai dai ya taɓa waɗannan ƙarafan da aka sa to amma gana ganin yana ta shafa haka ya shafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال صلى الله عليه dinani لا يبقين دينان بأرض العرب لا يبقين دينان kada addinai biyu su taɓa wanzuwa bi ardul arab a ƙasar larabawa addinai biyu sai dai addini na ɗaya sai dai musulunci amma kada a haɗa yahudanci da musulunci ko nasaranci da musulunci قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب يتي وحدثني عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي يتي إمام مالك يا كرنت الدنيا وانا أن ابن شهاب دقى مالك ابن شهاب anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la yajtami'u dinan addinai biyu ba sa taba haduwa fi jaziratul arab a tsibirin larabawa addinai biyu ba su haduwa an kira wurin wannan wuri da suna jazira tsibiri saboda ta ko ta ina ruwa ya kewaye shi in ban da manfas guda ɓangaren iraki ta bangaren iraq ne kawai za ka fita ta mota amma ta duk sauran kusurwoyin gaba ɗayan su ruwa ya riga ya kewaye su sosai da sosai isa ya kira ta ziyaratul arab ko shubuhu da ziyaratul arab akan ce shubuhu da ziyaratul arab ne wurin da i kama da tsibiri saboda akwai hanya guda da ake fita daga ta ƙasa amma in ba din da wannan hanyar ba to da ya zama zinzo goron tsibiri kenan ta yadda ruwa ya riga ya kewaye shi ta ko ta ina ko mai tona da ke ko bakar abu zaid yana da littafi mai zaman kan hijjasirat arab wanda ya ba da geographic wuraren daga bahar abin nan kaza zuwa bahar kaza na hududin gaba ɗayansu wanda ke shine shi abdurrahman sauyuki yake cewa jaziratul arab hiya makka wal madina واليمامة وقراها سمي الجزيرة لإحاطة البحر بها وقال ابن حبيب جزيرة العرب من أقصى عدن وما والها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول وأما الأرض فمن جدة وما والها من ساحل البحر إلى طرف الشام ومصر في المغرب والمشرق ما بين المدينة إلى منقطع الصباوة يجد جزيرة العرب هي مكة makka kenan wal madina da madina wal yamama da yamama wanda yake yankin najudu kenan ko Allahu alam wa qaraha da sauran ƙananan alƙaryu birane da ke kusa da haka yace sunniyar jaziratul arab an kira wurin da jazira ne ilai hatatul bahru biha domin teku ta kewaye wurin gaba daya nisa kwa ta kaza an ce tsibiri ai ya nuna inda ruwa ya kewaye kenan <clears throat> wa qala ibn habib ibn habib yace jaziratul arab in ka an tsibirin larabawa min aqsa adan yana tasowa ne tun daga can ƙarshen adan wa ma walaha da inda yake kewaye da ita min ardul yaman abin da ya shafi ƙasar yaman kulliha baki ɗayanta ila rifil iraq har zuwa gefen iraki fi ta bangaren tsawo kenan amma ta ɓangaren faɗi wa amal amma ta bangaren faɗi famin judda to yana fara ne tun daga jidda wa ma walaha da ƙasashen da suka kewaye da judda min sahil bahar abin da ya shafi gefen teku ila a tarafin sham har zuwa yankin gefe-gefen ƙasar sham wa misra da yankin misra fil maghrib na abin da ya shafi yamma kenan ta bangaren yamma kenan abin da ya shafi judda ya shafi sham da misra wal a amma abin da ya shafi gabas ma madina ci zuwa abin da yake kusa da madina ila man sababa har zuwa yankin nan wuraren ba na dai malamai suna tantance wuraren da yake shine asalin jaziratul arab dan yana da hukunce hukuncensa mai zaman kansa makka da madina suna da hukunce hukuncensu mai zaman kansa da ladduba mai zaman kansa jaziratul arab yankin tsibirin larabawa shi ma yana da nashi hukunce hukunce mai zaman kansa to wannan kuma yasa malamai suka wallafa littafi tititini ba wai bakar abu zai shine farkon wanda ya rubuta littafi ba shekul islam ibn taymiya yana da maganganu sosai ka abin da ya shafi asalin tahdid na jaziratul arab ina ne tsibirin larabawan ina ne ba tsibirin larabawa ba ba lalle ne duk inda take kasar larabawa ta zama kuma jaziratul arab ba ana kiranta jaziratul arab ana kiranta da ardul arab eh libya ba ta yi na ta tana abin na arewacin afirka ne tana afirka ne ina fata mun gano wannan da kyau ko yanzu kai karan gan kasan daga cikin hukunce-hukuncen tsibirin jaziratul arab a hukunce-hukuncen tsibirin larabawa shine kada addinai biyu su haɗu kada ya zama na tsibirin larabawa ana musulunci ana kiristanci ana musulunci ana yahudanci babu wannan haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa yace la yajtami'u dinani fi jaziratil arab kada addinai biyu su haɗu a tsibirin larabawa قال مالك رحمه الله قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يجي قال ابن شهاب ibn shahab muhammad ibn muslim az-zuhri yace fa fahasa an zalika umar bin khattab sai umar bin khattab ya bincike na kwakwab shine fa fahasa yasa ya kiran shi al-fahasu tibbi abin nan medical report bincike da likita yake yi ba a kiran shi al-bahas sai dai al-fahas fa fahasa an zalika umar bin khattab sai umar dan khattab ya bincike na kwakwab hatta atahu thalj har ya samu kwanciyar zuciya zuciyar shi ta natsu ya samu sanyin zuciya wal yaqin ya samu tabbataccen yaqini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la yajtami'u dinani fi jaziratul arab kada addinai biyu su haɗu a tsibirin larabawa da umar ya bincike ya tabbatar annabi sallallahu ya faɗa haka fa ajla yahuda khaybar sai ya fitar da yahudawan khaybara a tattara su kawai tsibirin larabawa duka ai kaga a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yahudawa khaybar ai sana khaybar har ana tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi tunda su mutanen khaybar sulhu akai da su ya zama na kasar ta zama ta musulmai a sulhu akai da su ko ya kasu akai malamai sun tattauna akan haka kasar ta zama ta musulmai Allah sallallahu alaihi ya ce su noma kasar amma abin da suka noma rabi na mu rabi nasu ya nuna an ba su haya kenan ko yawa sai na sallama yake tura abdullahi bin rawaha dan ya je ya sa ido shine wakilin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda ka abinda suka noma sai a raba biyu sai ya dauki rabi ya taho da shi su kuma su dauki ciro rabi wata rana da abdullahi bin rawaha ya je sai suka tara zinariya da azurfa da dan kunna na matansu suka tara suka ba abdullahi bin rawaha suka ce wannan nashi ne ya sa aljihu me kenan da yahude ai su ne karshe kan bribing ai amma kullum za su nuna maka su ba sa hasali ma suna da hukuma mai yaƙi da cin hanci da rashawa so da tsabagen su nuna ba kawai suna kyamar abu amma a kanta suka rayu a kanta yana ga cikin abin da Allah ta'ala ya tsine musu babu fulmi min allazina hadu harabun nan babu fulmi min allazina utul kitaba harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddi ma sabilillahi kaseera wa akhadhihim riba abdullahi bin rawaha suka gama tattarawa ya ce ku kun san ba mafi sharrin halitta allah a bayan ƙasa da na ci irin ku ya ce amma kun san gaba da ke tsakanina da ku ba ta taɓa sawa in zalunce ku ba sai suka ce akan haka sama da ƙasa ta tsayo akan adalci ba suke zuri-zuri zuri ido wani maso suke da aka bashi da suka bashi wannan idan an samu buhu dubu sai ya ɗauko ɗari da hamsin ya ba musu tagwada hamsin sai ce da manzo Allah ai bana ba a samu amfanin gona ba ai ɗari uku aka samu da ka ga ɗari da na nashi su kuma ya ba musu ɗari da hamsin wai ba yahudan mutum eh? mutanen mutanen mai to kaga kenan a zamanin annabi sallama an bar yahudawa anan ɗaya kenan na biyu bayan da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tattara a banu nadir daga nan inda suke ake gaba da su wasu sun wuce sham ne aga sun fita daga iyaka kenan wasu kuma a sun wuce fadak wasu kuma sun wuce haibar kaɗan ne daga cikinsu da umar dan khattab ya tashi sai ya tattara dama rasulullah ya tattara yahudawan banu nadir yayi gaba da su a zamanin sa to kuma ga magana da ya faɗa sai umar ya tattara yahudawan khaybar gaba ɗaya ɗaɗe da su yace su bar wurin قال مالك رحمه الله وقد أجل عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأكتاب ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يتشي وقد أجلا عمر بن الخطاب حقيقة عمر بن الخطاب يا فتر أجلا يا فتر shine ma'anar akhraja sai dai akwai bambance bambance guda biyu ajila yana nufin an fitar da su kwansu da kwarkwatarsu da su da ƴaƴansu da komai nasu sun fice wanda yake akhraja yana iya ɗaukar shi kaɗai ne uban garken ne ya fita ɗaya kenan ajila yana ba da ma'anar sun fita jama'a baki ɗaya wanda yake akhraja yana ɗaukar ma'anar sun fita ko da mutum ɗaya ne saboda umar bin khattab ya tattara su gaba ɗaya da su da na ciki da na goyi da kowanne ya tattara su wuce wace ƙasa ce take da yahudawa take zaune lafiya ayyana alhamdulillah daga cikin nasarar da aka samu babu bai yahudi ɗan ƙasa a najeriya babu citizenship bai hudi a inda da shi da tana halin da ake ciki sai ya faka dan khattab ya fitar da yahuda najran yahudawan najran ɗaya kenan wanda yake yahudawan na jiran tana wani bangare na yaman kun ji ko a ɗazu da muke magana jaziratul arab yaman tana ciki ko bata ciki tana ciki to kaga kenan ya fitar da yahudawan na jiran tana yaman wa fadak da yahudawan fadak nau kenan biyu fa amma yahudu khaybara amma su yahudawan khaibar fakara minha an fitar da su ne sun fita ne daga khaibar yahudawa kenan uku da na najaran da na fadak da na khaibar su yahudawan khaibar kharaju minha sun fita daga haibar din ne laysa lahum min babu wani dan ice da suka dauka wala min al-ardi babu wata gona da aka yanka musu shay'un ko dama ba tasu bace an ci su da yaki ne ƙasar ta zama ta manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ya ba su ita haya su noma abin aka samu a raba biyu su da suka yi noma su ɗauki rabi mu da muke da ƙasa mu ɗauki rabi to dan an kore su kuma za a ba su wani abu ne dama ba ta su ba eh wa amma yahudu fadak amma su yahudawan fadak faqada ka fakana lahum nisbu samar sun kasance su suke da rabin 'ya'yan itatuwa wa nisful ard da rabin kasar kuna ji da kyau ko ba a matsayin haya ba a matsayin mallaka da aka sulhu su to duke ta su a raba biyu mu muna da rabi su suna da rabi mu mallaki rabi su sun mallaki rabi akwai bambanci da na yi haibara ko bambanci na haibara kwata-kwata ba nasu bane aro aka ba su kun lura na fadak an mallaka musu rabi mu kuma mun mallaki rabi li'an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana salahum domin annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance yayi sulhu da su ala nisfu thamari akan rabin ƴaƴan itatuwa su zama namu wa nisful ardi akan rabin kasar ta zama tamu rabin kuma na kasar da na ƴaƴan itatuwan ya zama nasu mallaka fa qama lahum umaru nisfu thamari sai umar dan khattab ya kiyasta musu rabin 'ya'yan itatuwan nasu a kimanta kudinsa nawa ne wa nisbul ardi gonar tasu a kimanta kudinta nawa ne kuna ji da ko sai da umar ya kimanta kimata min zahabin akwai abin da aka kimanta na zahab zinariya wa warakin da na azurfa wa ibilin da na raƙuma wa ibalin da igiyoyinsu wa katabin da sauran dai abinci da komai da komai nasu aka kiyasta aka tara kudin sun maƙahumul kima sai umar ɗan khattab ya cire kudin a baitul malin gwamnati ya ba su da kudin kuɗin yabanya da kudin fili da kudin komai nasu aka ba su wa ajalahu minha ya fitar da su sabali annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce babu yahudawa a jaziratul arab ina fata mun fahimci wannan da ke ko ba. ga wannan shine akan abin da ya shafi fitar da yahudawa daga madina daya da kuma fitar da yahudawa daga tsibirin larabawa baki daya ma'ana manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fitar da su daga birnin madina kuma ya ba da umarnin kada a yi sake a basu a wurin kuma dan da ya zo a zamanin shi ya ɗauke ya fatattaki yahudawa baki ɗayansu daga tsibirin larawa baki ɗaya to kuma ba wai umar dan khattab ne kaɗai yi haka ba za ga ko jamus ita ma jamani ita ma ta nisantar da kanta da su kullum da ke ko a za ga har yanzu wannan rikicin da ake da amurka ta tsare mai isra'ila ta je ta yanki wani wuri a amurka ta bata mana ko london ingilan da ta tsare mata ta je ta wani wuri a yankin ta ta bata mana a da ingilan da amurka din da yanke turai baki daya babu kasar take zo ta alaka da yahudawa shi yasa ta kawo waɗannan ta aka kawo sana aka jirgi su kun fahimci wannan da ke ko kuma za ka taɓa karantawa a tarihi a wani wuri da yahudawa suka zauna na tsawon shekara ɗari uku baka jin gidan rediyon jamus da yake cewa yan kamori zauna haka yake kiransu ranka duk kasar da take neman ci gaba babu yadda za a yi makwabtaka da yahudawa ba su da alkhairi wa qattanahum fil ardi umama haka muka daddatsa su aka waka su a bayan kasa al'ummu daban-daban ka wasu suna iran tunda akwai yahudawa yan asalin kasar iran akwai wasu a wani yanki na iraki haka da za ka gani dai haka can tsibi tsibi tsibi tsibi karka manta fa lissafin da suka fitar lissafin su yahudawa da komai da komai nasu ba su kai fa dubu ba su wuce abin nan ba su wuce a duk duniya baki daya ba su wuce miliyan yan kaɗan ba amma sun kai shi ne suka fitinu duniya baki ɗayan ta haka babu su wajen jasirar talawa suna abin nan ne suna yankin isra'ila ne wanda yake kuma yanki a asalin geography na jaziratul arab yankin bai shiga ciki ba kun fahimci wannan da kyau ko amma na son magani suna na musulunci shine jaziratul arab daya ardul arab no kenan biyu kana da hadisi akan kowanne amma suna na gabas ta tsakiya kuna ji da kyau ko ko middle east ko kuma a sharqul awsat suna ne na 'yan bana bakwai na 'yan kwanan nan ake so a goge sunan musulunci nan a matsayin jaziratul arab isra'ila bata shiga ba ardul arab bata shiga ba to mai da aka ce gaba ta tsakiya an shigar da ita kuma so ake a ce dole ita ma 'yar wurin ce ya sani na babu ɗan ƙasa babu ɗan ƙasa eh? ya ce babu a jaziratul arab babu dinan sai na ce a iya sani na babu ɗan ƙasa wanda yake kirista ne ko bai ne kullum da ke ko sai dai bako wanda yake baki kuma ko zamanin umar ɗan khattab ɗin da ya fitar da su an ba su lasisi suna wucewa da kayan da kayan kasuwancin su kuma ana ba su haraji ina fata mun fahimci wannan da kyau suna ba da haraji daya suna sa dogon jallabiya sai umar dan ka ya cito idan sun sa doguwar jallabiya riga irin ta su daura jajjami dan a bambance su da musulmi kuma suna sa rawani sai cito idan sun sa rawani sun sa shi iri kaza saboda kan ka sa rauni ka san wani iri za ka sa karka je ka sa irin wanda Umar dan Khattab ya ce shi nasara za su dinga sawa saboda ka suna da hukunce hukunce sosai ana suna shigo kasa kuna jana da kyau ko za su shiga kasa su yi kasuwancin su su nemi kudin su su wuce قال رحمه الله باب جامع ما جاء في أمر المدينة babin da ya zo zai tattara abin da ya shafi al'amuran madina yan uwa mu sani al'amuran madina ba karamin al'amura ba ne wallahi mutum ya kiyaye madina jarazata annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man ahadatha fiha hadasa aw awa muhdisan fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in ita madina man ahadatha fiha hadasa duk wanda ya kawo barna a madina duk wanda ya haifar da barna a madina duk wanda ya farar da bidiya a madina au awa muhdisan ko kuma ya bai ma dan bidiya mabarnaci kariya a madina fa alaihi la'anatullah tsinuwar Allah ta tabbata a kansa wal mala'ikatu wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla hadisan suna cikin muslim abin da ya shafi madina ba karamin al'amari ba ne gari ne mai tsafta gari ne mai tsarki gari ne wanda yake shine asalin tushe daula ta musulunci saboda ka tsantsar musulunci ake so a yi a garin madina za kake ganin karshen zamani addini gaba ɗaya zai tattare ne ya koma madina kamar yadda ka san macijiya tana tattarewa ta koma ramunta kuma yace wannan da ke kuka ga za ta tafi yawo ta tafi yawo ta je ko ina ta zo ta shiga ramunta a hankali a hankali ga duk girmanta ta nannade ta nannade ta koma ramunta gaba daya to haka addini musulmi imani zai koma madina to kuma ya za a yi a ce kuma mutum ya ɗibi bidiyoyi ya tafi da su madina ina fata mun bai wannan saboda haka mutum ya hatara sosai da sosai mutum ya taka tsantsan akan abin da ya shafi madina akan abin da ya shafi makka mutum ya taka tsantsan makka Allah ta'ala ce yi wa man yurid fihi bi ilhadin duk wanda yi nufin aikata barna a makka na zikiyo min azabin alim za mu ɗanɗana mashi azaba mai tsanani wai yayi nufin aikata kaga bai ma aikata ba kenan sauran garuruwa sai mutum ya aikata ne amma a makka mutum ya yi nufin aikatawa to za a tsasaftar da shi ƙasa ce mai tsarki ga mutum ya hattara sosai da sosai da garuruwan nan isa malamai suka ce da ƙarshe abdullahi da abbas haifi ya koma abdullahi da abbas ta'if ya koma da zama ya ce ba zai iya zama madina maka ba saboda tsaurin ya yi yawa ba wai hausa ta yi karfi akwai tsauri akan zaman akwai ayoyi akwai dalilai akan zaman makka shi kuma akan kada ya taba waɗannan ƙwari ya koma ta'if ya shigo ya umara shigo yi kaza ya koma Thank you. madina man ahdasa fiha hadasa duk wanda ya haifar ya farar da wata bid'a wata barna wani munafunci wani kaza wani kaza a madina ko kuma ya bayyana mai yi kariya kariya da dalili ko kariya eh, ya bashi wurin kwana ko mafaka da sauransu fa alaihi lanatullahi wa nasiru daga al'amarin madina ba karamin al'amari ba ne shin ka je ziyara ne ka je kaza ne ka je karatu ne ka je aiki ne ka kaza mutum ya tsaya san hukunce hukuncen zama a madina tun kafin ya tafi tukunna dan ya san madina ba irin garin su bace kuma me zai nuna maka haka ayyukan alkhairi in kai a madina ba a taba hada su da na garin ku to haka kuma ayyukan zunubi in mutum ya yi su Allah ya sauke babu jami'i ma ja'a fi amr madina babin da ya zo ya tattaro mana abubuwan da suka shafi madina wa haddathani an malikin an hisham bin urwa an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه in kun lura wannan hadisi mun yi shi a baya sai dai da isnadi irin wannan a'a wancan isnadi shine yahya an malikin an amr bin maula al-muttalib an anas bin malikin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tala lahu uhud amur bin amr maulal muttalib akwai magana a kansa kuna ji na amr maulal muttalibi akwai magana a kansa sai imam malik ibn anas yi sake kawo hadisin da wani isnadi ka fahimci hadisin ya inganta ko da ko kana da magana akan amr bin bin muttalib to akwai wani isnadin da ya inganta da hadisin shine isnadin hisham bin urwa an abihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه أنا سلم يجي هذا جبل ون دوس إني يحبنا منا سنسا دوس أحد ينا سمو يحبنا ينا سمو ونحبه منا سنسا أشي دوس ينا صفة محبة إيه yana yin jimar gashi na a garin madina tsakanin gidana da madina ya bai da nisa tsakanin gidana da ohuda ya bai da nisa sosai har yanzu dutsen hudu bai gama shiga madina sosai ba kai malam oh, oh wallahi da yake wuraren nasu kasan akwai hanya in ba in ba na'ura ce ta auna ma kilomitan ba asan sana da hanyoyi so sai ku tafi kilomita mai barkatai ta kamar tsallake hanya kuka yi a ah, sana da hanyoyi masu kyau ga kyau faɗi ga kuma kyan motoci eh <laughs> sai ka can direbobi wallahi direbobi sai a hankali ai ka san can ba lana ba a sa lana a mota ai a an ka iya kawai ka hau hanya iya ka ce akwai diya ne an ka shi mutum akwai diya yasa akwai wanda suka ware na koyon mota can wajen gari to nan kuma mutum ya kuskura aka hankali shi sai a hankali dama ba wanda ke zuwa samari mai zunzuru to ba shi muke magana ba qarawa da sani amarikin an yahya bin sa'id an abdurrahman bin qasim anna aslama maula umar bin khattab akhbara annahu zara abdullah bin ayyash al makhzumi inda indahu nabizan wa huwa bi tariq makkah فقال له أسلم إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوضعه في يديه فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه فقال عمر إن هذا لشراب طيب فشرب منه ثم ناوله رجلا عن يمينه فلما أدبر عبد الله ناده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أأنت القائل لمكة خير من المدينة فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيت فقال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا ثم قال عمر أأنت القائل لمكة خير من المدينة قال فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيت فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا ثم انصرف كادت المسألة وحدثني أم مالك كما ubaidullah ibn yahya al-laifi yace babana yahya ibn yahya al-laifi ya karanta da ni wannan an malik daga malamin sa malik ibn anas an yahya ibn sa'id daga malamin malik shine yahya ibn sa'id an abdurrahman ibn qasim daga abdurrahman dan qasim anna aslama lalle aslam sunan shi kenan ba wai aslama ya musulunta ba aslama sunan shi kenan anna aslama lalle aslam maula umar bin khattab mai suna um, ah, yantaccen ba umar dan khattab akhbarahu ya bai ma abdurrahman bin qasim labari labarin kuwa shine annahu zara abdullahi bin ayyash shi abdurrahman bin qasim ya ziyarci abdullahi dan ayyash al-makhzumi wanda ke kabilar makhzum da ya ziyarce shi fara inda hu nabizan sai ya ga a wurin shi akwai wani abin sha nabiz wani abin sha da ake sha ba wanda yake ba giya ba ba a sarrafa shi ya zama giya ba wa huwa bi tariqi makka a lokacin yana kan hanyar zuwa makka akan hanyar makka fa qala lahu aslam sai aslam ya ce ma abdul abdullahi bin ayyash inna hadha sharaba yuhibbu umar bin khattab lalle wannan abin shan umar dan khattab yana son shi yana son ya ga irin wannan abin sha din haka فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما سي عبد الله عبد الله بن عياش يدوك tulu azima mai girman gaske na wannan abin shaɗa ya sa a mishi jarka guda faja bi ila umar bin khattab sai ya kama umar bin khattab wannan fa wadahu bayna yaday fi yaday sai umar bin khattab ya ɗiba abin shan fa wadahu fi yaday sai ya danka wannan abin a gaban umar dan khattab ya sanya shi a gaban shi gashi naka ne faƙarrabar qarraba umar ila fi sai umar dan khattab ya ɗebo ya sa shi dab da bakinsa shine ila ilafihi fihi bakinsa domin fi shi ne baki din eh? eh. kullum da ke ko domin yana cikin asma'ul hamsa ko yurfa bil wawi وينصب بالالف ويجر بالياء shi za a nasar mai ce fi fimra'atik fi fimra'atik a cikin bakin iyalinka haga fi ɗin guda biyu ce fi ta farko ismul harfu jarra fi ta biyu ismi ce majrurun bi eh hatta ma ta jala man isa shi haddace hadisin eh abinda abinda anan sulme ce har abinda zaka sa a bakin iyalinka sai ma isa akwai niyya kenan tunda ya haddace hadisin <laughs> akwai niyya akwai niyya a ya haddace hadisai na sadaka abinda ka sa a bakin iyalinka ma sadaka ne za a baka <laughs> ya kame wuraren sosai akwai niyya <laughs> faƙarrabuhu umaru ila fihi karka ce ila fihi zuwa cikin sahaba ka hada harfu jarra da harfu jarra ake ila fihi zuwa bakinsa shin daidai ne ka ce ila famihi kaga shi ne abinda za a gani barewa ke kenan ko a ko ka ce ila famihi yi kai hausa kenan ko sun ma a ra'asa sai umar ɗan khatab ya ɗaga kansa Faƙar umar sai umar ya ce inna hada la sharabun tayyib lalle wannan abin shan mai kyau ne yana da kyau kun fahimci wannan da kyau ko fa shariba minhu sai ya sha lalle kenan ashe abdullah aslam ya lura da abin da na farko mai gidansa ne don shi ya yanta shi na biyu kuma amirul mu'mini ne da ya lura da abin da ya fi so sai yi mai tafiya da shi ta kanas ta wannan abin nan din faƙala umar fashariba min sai umar ɗan khattab ya sha wala nawalahu julan an yi mini sai umar ɗan khattab ya miƙa ma wani mutum a damansa ashe da ya sha ba shi kide ya shanye ba sai ya miƙa ma wani a dama ya ce shi ba ya sha falamma adbara abdullah a lokacin da abdullah ya wuce na dawo umar bin khattab sai umar dan khattab ya kira shi faƙala sai ya ce a antar ƙa'il yanzu kai ne kake cewa la makkatu khairun min madina makka tafi madina eh wani ji da kyau faƙal abdullah sai abdullah ya ce faƙultu sai na ce hiya haramullah ita makka harami ne na ubangiji subhanahu wataala wa amnuhu kuma wuri ne na amintacce da Allah ta'ala ya aminta da shi ya ce man dakhalahu kana amina yace alam yaro anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minun min ni'matillahi yakfurun wa fiha baituhu kuma anan maka a nan dakin Allah yake nau kenan biyu uku ne haramunla wa amnunla wa fi habaitu ice ni abin da na ce kenan faƙala umar sai ya ba da amsa bi ba da amsa ba yes ono no ce tambayar kai zai ce maka ita tafi madina yawwa sai ya ce ya a eh ko a'a <laughs> kullum na jego sai ya ba da wata amsar faƙala umar sai umar ya ce la a ƙulu fi baitillah ba na cewa komai dangane da abin da ya shafi ɗakin allah wala fi harami haka nan ba na cewa komai dangane da abin da ya shafi haramullah shay'an ba zan ce komai ba sun maƙala umar sai umar ya ce a an talƙa'in shin kai ne kake cewa la makkatu khairun min madina makka ta fi madina yawwa e ku a'a ce sai ya ce faƙultu sai na ce hiya haramullah wa amnuhu wa fiha baitu eh eh قال قال أم فقال عمر سي عمر يجي لا أقول في حرم الله ni ba bazan ce komai ba dangane da abin da ya shafi haramun Allah wala fi baiti shay'an bazan ce komai ba da da ya dakin Allah sun man sarrafa sai mutumin ya wuce eh shi yanzu mai ya mahangan mutumin abdullah mai ya fahimtarsa makka ta fi madina shi abdullah bin ayyash a wurinsa makka ta fi madina eh a fahimta umar dan khattafa madina ta fi makka eh an tashi da daban kenan eh <laughs> ya nuna kenan akwai magana ce mai karfi kuma ba magana ba ba magana ce da zaka ce zamanin su Imam Malik ne suka fare ta ba dan akwai yan bana bako yan masu karanta littafan da ba su wuce shekara 45 ba wasu ma ba su kai ba suke ganin duk su Imam Malik ne suka kawo duk waɗannan hayaniyar shi bai yi karatu ba kuma bai tsanyi ba wani ma da turanci ya karanta littafin Allah ba ya za ka karanta addinin musulunci da turanci ga abin nan sau da haka kuma ɗaya kenan wannan saɓani ne mai ƙarfin gaske ba saɓani ne mai ƙarfi ba shi ya sa ku lura inda saɓani ne mai ƙarfi da umar ya fai kamar da wancan ya faɗa da kowa bai haka haka ba to sai ka duba haka ko da an yi saɓani mai tasirin saɓanin akwai saɓanin da za ka tada jijiyar wuya mutum ya zo ya kore sifofin Allah ya ce babu Allah dole ka tada jijiyar wuya kuma ya ci da kyau ko amma akwai sabanin da ba sai ka tada jijiyar wuya ba wannan ijtihadi ne Umar ijtihadi yayi a wannan Abdullahi ijtihadi yayi kuma kowanne ya ce akwai haramin Allah a maka kula ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-haram qiyaman lin-nas yace wa man dakhalahu kana aminan makka wuri ne mai albarka to amma ka san kuma allah ba zai ɗauke annabinsa daga wuri mai albarka ya kai shi wani wurin da yake ƙasa da wannan ba kuma a ce ma shi ya zaɓa mashi ya ce ya zaɓa mashi wuri inda ba ta kuma wannan bayanan amma gargamata kuma a maka ne ake da za ka je kai aikin hajji ka kammala aiki hajjin ka kada kai ka tafi gida ba wanda zai ce da kai aiki hajjin ka yana da ƙwarzani dan baka je madina ba kullura kenan ya nuna akwai aikin da ake yi a maka kadai ake yin sa ba a yi shi akwai ina a duniya sabanin madina babu wata ibada kwaya daya tallin tal da ake yin ta a matsayinta na ita a garin madina kadai banda sauran garuruwa domin in ce ana ziyartar masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama shi shi kadai to ana ziyartar masallacin Ka'aba ana ziyartar masallacin Baitul Qudus uh, kaga wannan ya nuna Makka tana da falala iya falala to amma kuma Madina da Allah ta'ala ya zaba ma annabin shi ya zama shine darul hijra duk wani musulmi da yake a duniya gaba ɗaya kakaf a tare a Madina haka aka yi fa kaga kusan Allah ba zai zaɓa wa annabin shi wurin da yake da wani ƙwarzana ƙwarzana wani da da ta ba ina fata mun fahimci wannan da kyau haka to haka za ka dana ganin dalilan kowanne in wannan ka ji dalilan ka ji dalilan shi sai a koro maka dalilan wannan wanda yake suka ce abin da ya sa maka kuma madina ta ɗara maka shine a madina akwai aljanna tuna annabi ya ce abin da ke tsakanin mumbari na

a kuwa mana ka mutum ya zauna jirgin gwargwado ya yi kwami ya yi rubutu ya karatun jarabawa a wurin wuri ne kamar yanzu haka muna farkon shawwal ko zirkada za ka iya samun wurin amma nan da kwana uku hudu za ga ya cika saboda yanzu alhazai sun fara tirawura na alhazan su turkiya su malaysia da su indonesia duk za su fara satin tini <laughs> ka san ku sai hankali yayi ko kun saba a tafi a guje a dawo a guje ne ku kun saba ku tafi aiki hajji ne a guje ku dawo a guje komai naku a guje ake yi eh ina mata na da su eh eh eh eh eh daya nan eh. Eh. Eh. eh sai dai an a addu'ar kuma sai ce addu'a ma'ahu eh nan Eh. eh zai iya dubawa mana ai na ce muku abubuwa ne da malamai suke tattaunawa na ce muku bukhari a sayil bukhari suka ce sai ya kawo malamin shi na maka da ya ce qala hadathana al-humaidi shine malamin shi na maka da ya kammala sai ya kawo malamin shi na madina kuma ƙa'ida suka ce in dai bukhari yana da hadisi ya buɗe babi yana da hadisin malik komai nisa hadisin malik hadisin malik yake fara kawowa kafin ya kawo wani hadisin kuna nan kuna ta cewa malik bai san komai ba ko a'udhu billah suna ta cewa bukhari da ake takama da shi in dai yana da hadisi ya gina babi fi kaza zai kawo hadisai to in dai akwai hadisin malik komai tsawon hadisin sai ya kawo shi kafin ya kawo sauran hadisan malamai to amma nan da yace da yace ba kitabu badal wahayi akwai hadisin malik amma na madina ne sai fara kawo hadisin humaid na makka sai suka ce kenan yana ganin makka ta fi madina amma shi ne hadisin farko hadisin makka ne a'a malamin malamin malamin na makka ne ba na madina ba ne ai wato sun ce sayar bukhari ilimi ne ɗaruruwan ilimi a ciki ba wai ilimin a karanta a wuce ba ka gane magana ilimi ne mai yawan gaske ana magana hadisi gharib ana aiki da shi ko ba aiki da shi sai bukhari ya bude shi ya bude sai bukhari da hadisan gharib ya rufe bukhari da hadisan gharib hadisin innama al'amalu bin niyyat hadisi ne gharib hadisin kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله hadisi ne الله sai ya rufe سيرك da shi. kun fahimci wannan da ke ku amma imamu shatibi da ya zo tartibin malamai ƙwararru saba sai ya fara gabatar da malamin madina fa'amal karimu sirri fi tibi na fi'il za ka lazi tara madina ta manzila duk da ka cewa abdullahi bin amir a shami ya fi shi isnadi ya fi nafi'ul madani isnadi domin abdullahi bin amir a shami ya yi karatu a gaban abu darda ne kai tsaye haka an ka tahi lissafi daga abu da sai wa daga manzan Allah sai jibrilu daga jibrilu sai rabbul isa haka sansalar qur'ani take ka tabbatar da sansalar qur'ani da kake karantawa ga yake ba ba ya abun nan bane kun ci wannan da kyau ko to imam shatibi sai ya fara gabatar da malamin madina sai ya biyo da malamin makka wa makkatu abdullahi fiya maqamu huwa bin kasirin kasal qawmi mutala sai ya ci gaba da lissafi wannan babu ulumul qur'ani ne muke yin shi zamu dawo min shi yana cikin masanin qur'ani shi ya rike sham gaba daya a qur'ani tsangaye shi shi ya yaye abdullahi bin amir makaranta ne sosai da sosai ina fata wato magana tsakanin makka da madina wace ta falala nan cewa akwai rauda a madina kaga babu rauda a makka ina fata mun bai wannan da ke ko kuma ka riga ka san taku ɗaya a aljanna fi maka duniya da abin da ke cikin ta to amma kuma a maka akwai alhajar aswad wanda ke shi ma dutse ne daga cikin duwatsun aljanna sai dai hadisi yana bukata a da karkade mai kura sosai ina fata mun fahimci magana to haka za ka ga malamai suna ta a duba nan an rubuta littafai tsaftatattu a kai kuma wannan ba wai falala ce da za a yi ta bid'antarwa wa wata umar ya bid'antar da wancan a to amma mu da zahar mutum ya saba sai a bid'antar da shi da matsalar da za a bid'antar da mutum da za a bid'antar da ita ba da kowaye yanzu dube da mun ba da dalilan bangare kaza bangare kaza sai ka ji kamar za ka karkata bangaren in kuma aka da aka ba da na ɗaya bangaren sai ka ga kamar yafi saboda qadani ijtihadiyya za ka tattara dalilan gaba ɗaya sai ka ji zuciyarka ta fi a kai wani kuma gaji ya ce kai shi ne bari ya tsaya tsaka tsakiya kowanne yana da falala a ci gaba da haddasana qala babu ma ja'a fi ta'un eh? Eh? ina ba sai mu fashi ka abin da ya shafi at-ta'un at-ta'un kuma ita ce annuba. a uzbillah ina fata mun fahimci wannan da ke ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك